يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار باهق يوم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Allah cikin sa yau muna ranar 21 ga watan bakwai watan Rajab a jerin watannin hijira shekara ta 1434 da hijiran manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina. wacce ta daidai da ranar 31 ga watan biyar shekara ta 2013 da haihuwar annabi isa alaihi salam a ci gaban karatu na littafi littafi nabiyun rahma na dan uwa dr muhammadu sani umar musa rijiyar lemo hafizahullah za mu tashi a shafi na 23 inda malam ya matashiya da babban baki ya ce wafatu ummihi rasuwar mahaifiyar manzo sallallahu alaihi wasallam wa kafalatu jaddihi abdul muttalib iya da kuma reno da kulawa da kakansa ya bashi abdul muttalib mana wanda ya ci gaba da kulawa da rayuwarsa bayan mutuwar mahaifiyarsa كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أمه آمنة بنت وهب manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya kasance tare da mahaifiyarsa Amina yar Wahab wajadtuhu Abdul Muttalib ne Hashim fi kala'atillah kuma manzo ya kasance tare da kakansa abdulmuttalib dan hashim a ƙarƙashin kulawar ubangiji a ƙarƙashin kulawar allah wa hibbihi da kuma tsaro na allah subhanahu wa ta'ala a gare shi malai ci gaba da cewa wa hibbihi ko ba na faɗi sai ma da ce yumbituhu na nabatan hasana Allah subhanahu wa ta'ala zai wato haɓaka manzo da raya shi haɓakawa da rayawa wacce take kyakkyawa mana yumbituhu Allahu Allah na ci gaba da haɓaka shi da kuma wato ciyar da shi gaba ciyarwa gaba da haɓakawa wacce take kyakkyawa ya kasance tare da mahaifiyarsa da kuma kakansa a ƙarƙashin kulawa ta Allah da kiyayewarsa yana haɓaka shi da ciyar da shi gaba kyakkyawar ciyarwa lima yuridu bihi min karamati saboda abin da Allah yake nufi da shi manzo na martabawarsa gare shi فلما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم ست سنين yayin da manzan Allah tsira da amincin Allah tabbata a gare shi ya kai shekara shida a rayuwarsa kharajat ummuhu min makka ila yasriba sai wato mahaifiyar annabi amina ta fita daga garin makka zuwa garin yasriba madina kenan sunan da ake gaya mata a da da ziyarati qabri zaujiha domin ziyartar ƙabarin mijinta mahaifin annabi abdullah walidi rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam mahaifin manzon Allah annabi Muhammad tsira Allah su mijin nata shine abdullahi ibn abdul muttalib abdullahi dan abdul muttalib wa ma'aha waladuha a wannan tafiyar da ta fita don ziyarar kabarin mahaifin annabi kuma mijinta a tare da ita akwai ɗanta annabi muhammad maraya muhammadin sallallahu alaihi wasallam annabi muhammad tsira da amincin allah su tabbata a gare shi wa khadimatuha ummu aiman kuma tare da ita akwai mai mata hidima baiwa ita ce ummu aiman wa qayyimiha abdul muttalib da kuma shugabanta wanda ke jibinta al'amuranta da jagorantarta shine abdul muttalib kakan annabi shine jagoranta a wannan tafiya na ziyarar kabar mijinta famakasar shaharar ko da ta je sai ta zauna tsawon wata guda a can sun mara da sannan ta dawo wa bainama hiya fi tsariƙiha a tana kan hanyarta ta dawowa asabaha marad sai rashin lafiya isa ne ta da alaiha kuma rashin lafiyar ya tsananta gare ta fi awa'il tsariq a farkon hanyarta ta dawowa a farkon kamo hanyar ta dawowa daga wato madina tana mai harin makka hatta tuwufiyar bil abuwa hadda allah ya karɓi rayuwarta a daidai wurin da ake cewa abuwa ƙaryatun bai na makkata wal madina ita abuwa wata alƙarya ce da ke tsakanin garin makka da madina a nan allah ya karɓi rayuwar mahaifiyar manzo amina wa'ada bihi jadduhu abdul ila makkata kakansa abdul muttalib dawo da manzo zuwa garin makka wa ashfaqa alaihi ya tausaya wa manzo aksara min ishfaqihi ala auladi fiye da yadda yake tausaya wa 'ya'yan cikinsa wasara yu'thiruhu alaihim jami'a ya zama yana fifita annabi yana zaɓarsa fiye da su a kansu baki ɗaya mana jikansa maraya da ya rasa uwa da uba yana samun kulawa daga wajen shi kakan nasa fiye da kulawar da kakansa yake wa nasa 'ya'yan na cikin wafatu jaddihi abdul muttalib rasuwar kakansa abdulmuttali za a kuma wata wa kafalatu ammihi abi talib iya da kuma ɗawainiya da kulawar da baffansa abu talib ya da bashi bayan rasa kakansa lamma balaga rasulullah sallallahu alaihi wasallam tamaniya sinin yayin da manzon Allah annabi Muhammad sira da amincin Allah sabbata a gare shi ya kai shekara takwas a rayuwarsa توفي جده عبد المطلب بن هاشم سيكا كنس عبد المطلب بن هاشم يرس ونهض أبو طالب بحق ابن أخيه سي أبو طالب ينقرأ بفا قال النبي نوقوا بابا النبي يا ينبابا النبي ينقرأ بحق ابن أخيه ده حق ɗan ɗan uwansa ala akmali waje ta wato mafi cikar fuska mafi cikar wato ainihin ɗaukar ɗawainiya wa mahu ila waladi shi ma ya jawo shi ya haɗa da nasa 'ya'yan. wa a alaihim shi ma ya gabatar da manzo a kan sauran yayansa wa ikhtassahu bi fadli ike ɓe manzo da wata falala martabawa ta darajantawa wata qadisin da kuma wato anin girmamawa وظل ya zama ina tare da manzo sama da shekara أربعين yu'izzu janibahu yana karfafar bangaren manzo sallallahu alaihi wa sallam wa yabsutu alaihi imayata yana malala masa kulawarsa da kuma tsaransa wa yusadiqu yana yin aminta da wanda ya ga yana kaddara manzo yana haba-haba da shi wa yukhasim kuma yana husuma da tashin tashina min ajlihi a ta dalilin manzo wanda duk ya ga baya da manzo to shi ma ba zai yi da shi ba wanda kuma ya ga yana haba-haba da shi to shi ma ya ɗauke shi amini abin wato alin abintaka durusun wa horo da ake samu ko aka samu daga wannan karatu na faɗi tashi da manzo ya tsinci kansa na maraici na rashin uwa rashin kaka bayan uba da aka rasa wa ibarun da kuma abubuwan izina da lura da la'akari don fahimtar rayuwa da addini nash'atun nabiyyi sallallahu alaihi wa sallama yatiman malam yace abu na farko tasowar annabi muhammad tsira da amincin allah tabbata a gare shi yana maraya izanun wata sanarwa ce bi maqdami munqidh bu'afa da tunkarowa ko gabatowar wanda zai tseratar da raunana domin shi ya taso tasowar rayuwar rauni to zai kaddara mai rauni saboda ya san irin abin da ya fuskanta na rauni domin wanda ya san matsala shi yake iya wato a ɗaukanta da mahimmanci da kuma maganta matsala wal yatama kuma wato wata sanarwa ce da gabatowar wanda zai ceto waɗanda suke marayu don ya fuskanci wannan rayuwar ta maraici min az-zulli ke fitar da su daga wato kaskanci wal istid'af da kuma wato raunatawa da ake musu alladhi yu'ani minhu al-mustad'afun wanda rauna na suke wato ainihin kokawa da wannan yanayi da suke samun kansu a cikina ana wato ɗaukansu raunana ko ana turmishe musu haƙƙi fil ardi a ban baki da duk inda aka ce wannan maraya ne ko mai rauni ne to fa kuma sai dai ya rike Allah ya isa ita ce abin duk wanda ya zo ya bi ta kansa ya ce to Allah ya isa to amma dai wani ya tsaya akan al'amarinsa karanci ne ga haka to wannan abu da manzo ya samu kansa ne ya taso maraya ya taso mara ƙarfi to Allah ya ina sanarwa ne cewar ga wani wanda zai zama mai ceto da kubutarwa ga raunana da marayu shi ma ya taso a wannan yanayin ya san zafin abu wa minhum al-aitam daga cikin waɗanda ake raunatawa a fi su dama akwai marayu alladhina yudayyi'uhum awliya'uhum wanda majibintansu suke tozartar da su ba su damu da al'amarinsu ba kai layin sha'u domin kada su taso na shi'atan ya arifo na biha hukukahu taso wadda za su iya tantance haƙƙinsu su nema zuwa gaba za ga maraya ana wato rufarsa ana wato wasarere da shi saboda kada ma ya zama wani abu iwaye izo kuma ija da wanda suke kula da shi cewa tufanna da haƙƙi iri kaza iri kaza iri kaza da baban ba ina yake inda ya cewa babansa da ya rasu ya bar kaza bar kaza zai ce suna ina tunan fa kuma za ta da balli bayan da ana ganin cewa to ai ya ci abinci ai kuma an kuɗi an sa shi a makaranta ai wa eh to duk da haka ko ko duk abin da aka ba masa za ta fi a nan da a abinci ta fi ko to wannan shine abin da yake faruwa da wanda suka reni marayu to manzo sallallahu alaihi wasallam da ya taso a shi ya samu gatan kaka da gatan dan uwan uba to amma duk da haka zafin rashin nan ya ɗanɗane shi saboda haka zai kaddara wanda ya tara a irin wannan yanayi abu na biyu mala yake cewa anna nash'atahu min ghairi abawaini tasowar da manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama ba tare da iyaye biyu ba ba uba ba uwa wa min ghairi jadd kuma ba kaka da yake madadinsu mai ba da gudunmawa kamar da suke tsaye kan ɗa mala yake cewa wannan taɓa'usabila zata wannan tasowar za ta wato datse hanya a mamal mubtidina da ke gaban maɓannata hanyar da maɓannata suka biyo suke so su wato ainihin fice su kaɗe ta ita su wato ɓille to wannan tasowar da manzo ba uwa ba uba ta zamar wa wannan hanya ta mabannata abin da ya zo ya daɗe hanyar ya hana wato damar su bille alladhina rubbama ittahamuhu waɗanda da yiwar su tuhumci annabi sallallahu alaihi bi annahu da cewar shi annabi muhammad inna rudi'a li bani da'watihi tuni aka shayar da shi nonon kiran da ya rika yi wa risalatihi da kuma saƙon da ya so da shi bi taujihin wa irshadin min abihi wa jaddihi a ce ai wannan dama nusarwa ce fuskantarwa ce da shiryarwa tun ta babansa da kakansa su suka ɗoro shi akan wannan tsari to bai taso da uban ba bari a ce shi ya ɗoro shi akan ya ce shi annabi ne ya ce shi manzo ne ga ma yadda ga yana kuwa maka za yana kuwa maka za yana nuna masa kaza to bai taso gaban kakan da ya zama madadin uban ba shi tsawon lokacin da za a ce eh wannan magana da yake ta cewar shi annabi ne kakansa na ya kitsa masa shi ya dora shi kai, to duk bai same su ba ballantana tafiyar ce tsawo har a ce ma ya koyi wani to shine ma da ce wani tasowar da iya ba uwa ba uba ba kaka an datse wa maɓallatin da za su iya cewar manzo dama tun uwa da uba aka shayar da shi in ya taso ce shi annabi an datse wannan an fahimci bayanin ma likan yasila bi zalika ila jahi dunya masu zargi za su iya kama masu tuhuma za su iya cewa eh ai an tsoro manzo akan ice shi annabi ne shi mai kira ne zuwa ga Allah dan likan yasila dan ya isa bi zalika da wannan kiran da zai rika yi ila jahi dunya zuwa ga wato alfarma irin ta duniya shi ai tunda mai kira ne ai kaza dama za a rika za a kamba mashi wa fuqaniha dan kuma ya kai ga cimma wato abubuwan amfanin duniya sai aka sa bis nita'i haka yake a naku kuma to dai dan sa bis dina'i kuskuren mabuga ne bis dina'i sai an fara kawo ɗa'un ɗin sannan nuna ɗin ɗin su maimakon ɗin da aka fara kawowa sannan ɗa'un ɗin su bis dina'in nubuwa abin nufi da ƙaƙaro wa kansa annabta suna da kowa ai jawo wa kansa ne annabtar ya ƙaƙaba kansa to wanda za su yi wannan tuhumar dangana abin da uwarsa da ubansa da kakansa to an toshe kafar da za su yi haka saboda ya taso bai rayu ma tare da su balle su tsoro shi akan wannan tsari wala siyan ma anna usratahu tun ba ma da ya zamanto cewar dangin annabi tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi kanat bi makanatin marmuka suna kan wani matsayi wanda yake abin akura wa ido abin daukan hankalin wanda ya kalli ya gani fi qaumihi a cikin jama'ar da haka dangin annabi ana ganin su cewa suna da ƙima suna da martaba suna da matsayi to sun taso da harka abin da ya shafi kula da ɗakin Allah da ba da waniya ga mahajjata tun ma lokacin jahiliya to haka to wannan kallon da a ce ya taso tare da uwa da uba da kaka to da sai a ce ai saboda ya ci gaba da kulawa da harkar ɗakin nan ya zama wani abu ɗori a kan nasu shi sa suka ɗoro shi kan coto in ya girma shi kuma ce shi annabi ne kaza ba to ba a samu wannan damar da za a yi zama wafi yutmihi a wannan maraici da manzo isa mu kansa a ciki ma ya kono tasliya akwai abin da yake kamar lallashi a ciki wajabaran da tsorawa ko ɗori wato ani da tallafa da tareraya li khawatir yatama ga zukatan sauran marayu cewar in ka tsinci kanka maraya to ga wanda Allah ya fi so ma a duk duniya ya taso shi a maraya kai ma an yi maka wato lallashi cewar to za ka samu agaji da tallafin Allah da yake wa marayu to wannan wani lallashi ne ga sauran marayu cewar kada su damu kada su tashi hankalinsu fi kulli zamanin wa makan a kowane lokaci kuma a kowane guri فإذا عرفوا أن نبي هذه الأمة إذا سورا مرايو سكسن شور النبو ونن الأمة ديبي في تدكا النباوة إنما نشأ يتيما حقيقة يا تاسوني أين مرايا أدركوا أن اليتم ليس نكمة ولا مظلة تيستغانو سرسكي سفهمتو شور أشي مرايتي ba azaba bace ba kuma kaskanci bane haka ma ba wuce ce ba maraya sai rago amma in dai ka zama mai jajirtacciyar zuciya ka tsayu da wato abin da kake gani masu iyayen su ne wa masu eh, iyayen su ne musu faɗa to kai sai ka kasa kunne ka ji da ba babanka to ka ji masu iyaye abin da suke gaya wa ƴaƴansu to shi kai an ce da kai ɗauki kai maki an na fi zalika dafa'an li'azimatil yatim mala ya ce tasowar manzo yana maraya akwai wani wato ainihin karfafa da ingiza Ta tallafi li'azimatul yatim game da abin da ya shafi juriya ta maraya cewar ya zama mai juriya kamar yadda manzo ya jure wa maraici kuma ya zo ya abin da masu iyaye ba su ba to kai ma in kana maraya jure wannan maraicin yi kokari ka kayi abin da ko masu iyaye ba su iya yin ka ɗauka dan kai kana maraya ba za ka iya yin abin da masu iyaye suka taso a ƙarƙashin iyayensu ba an yi su'ali talabi ma'alin umur cewa lalle maraya ke tashi tsaye ya kai ya kawo li talabi ma'alin umuri domin neman maɗaukakan al'amura ya zama mai juriya ya zama mai ƙoƙari da dagiya wajen ganin ya kai ga cimma abin da yake maɗaukaki ga manzo duk da ya taso yana maraya shine kiwon dabbobi ga wato mutanen makka shine kiwon dabbobi ga wasu suma ko kamar da muka ji wala ya ƙudu wala yi ƙu'iduhu yutmuhu anil amali kada wannan maraicin ya daƙirar da maraya daga yin aiki ce ai shi maraya ne a tun kai maraya ne suke nan sai kuma ka zama nauyi akan mutane a'a tashi tsaye kai ma ka nemi naka wasa'i kada wannan maraici ya hana shi wato kaiwa da kawa don nema libologe asma a hadafihi fi hayatihi don ya isa ga mafi ɗaukakar manufofinsa a rayuwarsa bal ya amal a'a ita shi ya aiki fa kullum, muyassaru lima ko la kowane bawa an sauwaƙe masa hanyar cimma abin da aka halice shi da shi in ya tashi tsaye abinda ba shi yake cewa Allah ya ce tashin taimake ka ai haka ne na jahadu fina lanahdiyannahum subulana in tansurullaha yansurkum kashi nan kun tashi tsaye kuka taimaki addinin Allah shi ma zai taimake ku wallazina jahadu fina lanahdiyannahum amma ba kawai ka zauna kenan ai Allah ya hukunta komai kana jiran naka rabon ya zo rabon kwado baya hawa ta mutu, sai ka zama kwaɗan in ka zama kwaɗo shi ke nasarar rabon ka zama a ƙasa amma tun da kai ba kwaɗo ba ne in sai an hau hau an gane ko yau mala ya ci gabar cewa fi zalika habban a wannan tasowar da manzo'i a maraya akwai wato wata kwaɗaitarwa wata shiji'an da zaburarwa li ummati hadan game da al'umma wannan annabi ala takrimil yatimi akan su zama masu girmama maraya tunda manzon su ya taso yana maraya to duk inda suka ji maraya a ce a ah, wannan ya biyo irin layin da manzo biyo bari mu bashi dauki wa i'anati su zama masu taimakon sa wa i'alatihi da kuma agaza masa wa adami daf'ihi an haqqihi da kuma rashin ingije shi daga haƙƙin su su zama masu cin masa wajen wasu su ba shi ɗauki da agaji don ya kai ga cimma haƙƙinsa amma ba su zama masu cin masa don su ƙwace haƙƙinsa a sai su zama masu taimaka musu don ya kai ga haƙƙinsa haka ya kamata ce al'ummar annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallama sun kasance malai ce tambayoyi dan komawa abin da aka koya a dan tabo a jiya ya zauna ko kuwa akwai abin da yake bai zauna sosai ba ita kam umurun nabiyyi sallallahu alaihi wa sallama lamma tuwaffiyat ummuhu amina shekarun annabi nawa a daidai lokacin da mahaifiyarsa amina ta rasu shekarunsa shida ko takwas ko ko ba saɓani shida kawai yawon ba saɓani fi ayi makanin kana wafatuha a wani guri ta rasu alƙaryar da ake kira da abuwa man kana ma'aha hina tuwaffiyat waye tare da ita a lokacin da ta rasu ɗin nan jaddun nabi wa da kuma ummu ayman ko tunda an ce tafiyar ba ta su kaɗai ba ce akwai ɗanta tare da ita a tafiyar ko akwai kuma kakanka akwai kuma baiwa umma ayyana kenan aka ce su waye tare da ita su sai ka tattaro waɗannan duka faɗa a sallar ta rasu ɗanta na gurin uban mijinta ko kakan ɗanta na gurin sannan kuma baiwa umma ayyana ita ma tana gurin man kafalahu ba'da wafatiha ko kafalahu wane ne ya ci gaba da ɗawainiya da annabi da renansa bayan mutuwarsa jadduhu abdul muttalib mata tuwufiya jadduhu abdul muttalib to yaushe shi kuma kakansa abdul muttalib ya rasu ya rasu a lokacin da yake da shekara takwas tsarin shekara biyu akan shekarun mutuwar mahaifiyarsa a kakiya wannan shi kenan zai zauna insha Allah من كفل النبي صلى الله عليه وسلم بعد بعد جده waye kuma ya ci gaba da ɗawainiya da reno ga annabi bayan mutuwar kakansa ammuhu abu talib wa ila kam sanatin balla sallallahu alaihi wa sallama fi himayati shekara nawa annabi ya karkashin kulawa da bada wato agaji a karkashin abdul muttalib shekara nawa annabi kimanin arba'in ko ma har da ɗoriya ko? masha Allah a ko iyanan ai sai alhamdulillah Allah ya saka malam da alheri eh, a ce kana sanin abin da ya shafi manzanka daki daki dalla dalla in da aka ce wato za a taɓa wani sai ka gana ta muje gurin malam kuma yanzu kai ma gashi ka zama malam Ƙisatu qissatu bina'il ka'aba labarin ginin ka'aba gini na farko a'a na wani sai zai tambaye ka yaushe aka fara gina kaba ta ce ya ji an ce a lokacin manzo an gina kaba ko sannan ne to kuma ya zaya da ginin da annabi ibrahim ko ka ga ba ginin farko ba ne tunda shi ne farkon wanda aka fara nuna gurin da za a aza harsashin a gina shi annabi ibrahim to tunda ka ji ana magana ginin kaba kenan bayan rugujewar da ce mala yace wa fil khamisati wa thalathina min umrihi sallallahu alaihi wa sallam a shekara ta biyar daga rayuwar annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam in hadama al bayt da dakin allah ka'aba ya rushe ba'da jurhum bayan shudewar jagorancin yan kabilar jurhum ko an yi magana wannan jurhum ɗin ko yake ta fabanatu ƙuraishun sai ƙuraishawa suka gina ka'aba da ta rushe falamma aradu wab alhajari a lokacin da suka yi nufin suka so ajiye dutsen hajarul aswad a gurinsa a jikin wato ginin ka'aba ta shajaru sai wato suka kama faɗa. waye zai ɗauki wannan dutse mai daraja da kima da babu ya shi a jikin ɗakin nan ya sa shi a gurinsa in wani ya ɗauka zai zo zuwa gaba ya rika cewa ai shi ya sa dutsen hajarul aswad a jikin kaba ya rika gaya wanda ba shi ya sa ba magana sai kawai aka kaure ai ma ga wanda zai sa to ga gini an kare kuma sa dutse ya jawo an yi kiki kaka saboda haka tashajaru man yada'uhu sai suka yi wato ainihin tashin tashin aka kaure da rigima a kan waye zai ajiye shi a gurinsa waye zai ɗauke shi ya ajiye shi a gurinsa fattafaƙo ala an yada'ahu awwala man yadkhulu min hadha al-bab sai suka haɗu a kan ceto, ba haka za a da mu zo mu gama ginin nan kaf mu gama shan wahala kuɗin ma za a ginin aka ce kada wani wanda ya san ta hanyar haram kwace i ko ko fashi ya kawo mana ba za mu karɓa ba kai kuɗi ake so da shi za a yi duk magana kuma yanzu sa dutse sa a zo a rasa yadda za a yi an yi kiki ka to abin da za a yi duk aka haɗa kan cuto duk wanda ya biyo ta wannan ƙofar daga cikin ƙofofin da suke shigo da mutum cikin ka'aba sai suka ce to duk wanda ya biyo ta wannan ƙofar malaman tarihi sukan ce babu bani shaiba kofar bani sheba duk wanda ya biyo cikinta to kawai a ɗauki al'amar ɗora dutsen nan a gurinsa a ɗanka a hannunsa in shi ya ɗauka ya saka ma kawai mun haƙura in kuma cewa ga wani abu da za a yi don kwantar da hankalin kuwa mu karɓi abin da ya hukunta an fahimci abin da suka to bayan sun yi wannan fadakala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama min babi bani shaiba ana cikin haka sai ga annabi muhammad tsira da amince allah tabbata gare shi ya shigo ka'aba ta wato ainihin kofar da ake cewa ƙofar 'ya'yan shaiba Amara bai saubin sai ce a kawo masa wata sutura a kawo masa kamar wani zani fawaba sai ya ɗauki dutsen ya ɗora a kai fawaba sai wato aje zanin da aka kawo bayan an kawo shimfiɗa shi fa akhadha al-hajara fa wada'ahu fi wasatihi sai dau dutsen sai dora a tsakiyar wannan zanin da aka kawo masa wa amara min kulli fakhirin sai ya umarci kowane tashi daga cikin dangi dangi na kabilun da suke wato ainihin nan makka an ya akudu bi ta'ifatin min as sau da cewar kowace kabila ta ba da wakilinta ya kama gefen wannan zane ba wata wata za ta ce ta kai ba wata ba kowa ya zama da rabansa aka kinkima in ba wanda Allah ya ba wannan kimsawar ba an kiɗi mai ka zo ka ce ga wani su da ina suna ina ina tunanin su ba yi wannan dabara ba ko so da haka da suka fayar fa'uhu idan sun kakka ma sai zama sun ɗaga dutsen baki ɗaya an yi masa kama kama irin yadda wato ake zuba kaya wannan ya kama can wannan ya kama can wa akhadahu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama fa wada'ahu da aka je daidai gurin dutsen shi da ya hukunci kowa ya ji cewa eh yanzu kan mu ma mun samu rabon mu an yadda duk ma yadda zai sai dauki dutsen sai sa shi a gurin magana ta kare da yanzu ai shi ba a ce ba zai dauka ba tunda shi ya kama mafita ko yawwa tun can ma shi ya ɗauka ya ɗora ya to kowa ya zo ya kama ashe ba kansa kawai ike so ba kowa ma ya zo ya samu to aka wannan ginin ka'aba aka yi shi aka kare ba ta da wata matsala ta kawo ruguza abin da aka yi ba dan ba da haka ba da an kuma rusa ko tun da aka rufe da zai sai dai duk a rushe harka ta jahiliya durusun wa mala ce darussan da za muka koya a wannan karatu horo da muka samu wa ibar da izna abubuwan daukan izna a ciki sai mala ce da ra'a rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam an quraish ta dalilin hukuncin nan da manzo'i da ra'a ya ingije ya tunkuɗe alharba yaƙi an ƙuraishin daga al'ummar ƙuraishawa dan da an fafata yaƙi don su ba sa rena abin yin yaƙi da akan wannan aje dutsen sai a kwaro wani bi hikimatin laifat fauqaha hikima da hikimar da Allah ya bashi da ba wata hikima sama da ita wa kanat muqaddima muqaddimata dar'ihi lil furubi kuma wannan ingije yakin da i tsakanin qurayshawa gabatarwa ce ta wata ingije wadda zai yi a nan gaba ga sauran yaƙe-yaƙen da za su washirori da kuma sauran sharrance-sharrancen da za su fuskanto bayi wannan somin taɓi ne aka tun kafin ma ya zama annabi an shiobi game da abin da ya shafi manya-manyan ƙabilu wal'umami da al'ummu ba a da nubuwati bayan zamowarsa annabi domin da ya zama annabi kira kuma zama ya yada ko ina an karba addinin musulunci to kuma sai yaƙe yaƙe suka yi karanci na rashin dalili na abin da bai kai ya kawo bai sa faɗa kuma duk sanda aka yi nesa da wannan koyarwa ta addinin nasa haka kuma za ga an koma gidan jiya ka ji an ce unguwa kaza da unguwa kaza akan kare yaƙi yau ko kuma faɗa yau shekara kaza ‘ya'ya sun gadawa ‘ya'ya sun gadawa ‘ya'ya sun gadawa ‘ya'ya iyaye sun gada wa iyaye sun gada wa ko haka ake sai ce akan karan wani kanun Koke da kaza ake ko akan abinnan karan wani kanun mandawar da kaza ake haka za ka taji saboda ne an yi nesa da koyar wannan ta addini kuma wannan musulmi da wannan musulmi da ake wannan fafa to ta dalilin wato aiko manzo da kasancewarsa a cikin al'umma rahaman nan da manzo yake nabi da mala yake nabiyur rahama to ita ce yanzu nan muke gani ga rahamar da aka samu ta za a kaura yaƙi na inda za a tsora hajar al'asuwar ta dalilin manzo an samu wannan rahamar yakin bai faru ba sannan sauran al'ummu bayan su na abin da ya shafi al'ummar duniya ƙabilu daban-daban da suke yaƙi marasa kan gado marasa dalili su su ma zuwan musulunci da karɓarsa ta kawar da irin wannan yaƙi-yaƙi na jahiliya da hikimatihi da hikimar da Allah ya wa manzo ya zama dalili na kawar da yaƙe-yaƙe wata alimihi da koyarwar da ya ɗora al'umma a kai ya zama dalilin kawar da yaƙe da sharrance-sharrance waris ihi da kuma tausayawarsa da i ga al'ummarsa wata laƙofihi fil umuri da tausasa wata cikin al'amura shugaba ba a so zama mai tsauri mai kaushi mara sassauci ma mu yanzu mun zama ba haka a ah, ai zuma sai da wuta gwanda a samu mai zafi haka muke faɗa kuma ya samu in fara ɗanɗana masa kuma a ka je kai wannan abu ya yi zawa ko ai bu mazaci haka za a yi to ai dama ba a kiran zafi ifatan sassauci in zafi ya zo kuma wani abu ne da ba haka ka so ba amma ka kira shi da kanka ka ce zuma sai da wuta wai kai zuma ne to wata wuta aka ɗoɗa zuma ko ne ta zai ko Eh. wal islah bainan nasi da kuma kawo gyara tsakanin mutane fa kunu rahmatan lil alamin ya yasa sai manzo ya zama jin kai ga dukkan talikai kama kana rahmatan lil mutafasimin kamar yadda ya zama jin kai ga masu fada da juna da husuma wal mutaharibin ya zama jin kai da rahama ga waɗanda suke yaƙi fi qaumin busata Allah ya turo shi a tsakankanin mutanen da suke masu baje komai nasu ɓaro-ɓaro ummiyina kuma wanda ba su iya karatu da rubutu ba a tsakanin su ya taso kuma ya zama dalilin samun rahamarsu don inda aka ce ka ka samu kanka a tsakankanin waɗanda suke ɗan ɓaro-ɓaro komai haka suke yin tsirara ba da sannan kuma ga jahilci a tukula su za ga wuta ganin idan to ya taso cikin irin waɗannan da ba dan da sassauci ba da tausasawa da jin kai to ko ba shakka da wannan tsanan nasu da ƙwarƙwaran abin sai zai ƙara darewa an fahimta ku mala ya ci gaba da cewa inna qabula ta tahkima rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam haƙiƙa karɓar da ƙur'ashawa suka yi wa hukunta manzo tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi akan ya zama alƙalinsu zartar da manzo ya zama mai alƙalanci akan wannan rikita rikita ta sun karo su fi amri wada ilhajar aswad game da wato al'amarin sanya dutsen hajar aswad fi makanihi a gurin samin albait da ke jikin ɗakin Allah alharam mai alfarma dalilin gudan dalili ne ƙwaƙƙwaran dalili ne ala ribahum akan yardar da su ƙuraishawa da sauran ƙabilun da suke cikin garin makka suka yi bi sidiqihi da gaskiyar annabi wa amanatihi da amanarsa wa annahu fihim dhu khuluqin azim su kansu sun tabbatar da cewar shi mai kyawawan ɗabi'u ne a cikinsu domin kyan ɗabi'an ne ya aiki a yanzu aka samu mafita akan abin da zai zama matsala inna liqtiraha alladhi tawassala ilaihi rasul sallallahu alaihi wannan kirkiro mafita da tunano mafita wacce manzo annabi muhammad sallallahu alaihi ya kai da cimmata lihalli hadhihi al'azma domin warware wannan ƙunci da suka samu kansu a ciki da tsanani da suka samu kansu a ciki kana bi tawfiqin min Allah ta'ala ya kasance ne da datarwa ta Allah maɗaukaki ga manzo liyalfita an zaran nasi ila ma sayaqtaruhu lahu Allah min alqiyam bi amrin akbar min hada liyalfita an zaran nasi, Allah ya yi haka don ya karkato da kallon mutane ila ma sayaqtaruhu lahu Allah game da abin da Allah zai zaɓa wa shi manzo min alƙiyami bi amrin akbar min hada na tsayuwar da zai da al'amarin da ya fi wannan na aje dutsen hajar al'aswar a gurin da nasi don a samu wato haɗin kan mutane da ɗayan tasu su zama dunkule guri guda wahuwal islam shine musuluncin da zai zo musu da idan har ya iya sama musu mafita a rikicin aje dutse a gurinsa to wannan ana nuna musu cewa akwai wani abin da Allah ya zaɓe shi zai yi da ya fi na maganar rikicin dutse shi ne maganar karɓa da musulunci a tattaru gaba ɗaya akan abauta wa Allah ɗaya jan ba wannan da nasa gunkin wannan da nasa wannan da nasa ba don wato ainihin su samu wayewa ta sanin haƙoƙin mahalicinsu da kuma haƙoƙin junansu a dina samun wato fin ƙarfi na wasu akan wasu da abin da ya kama da haka kuma ne ce duk wani daga cikin wato duros darasi da muka samu da abin la'akari a cikin wannan wato gaba da muka koya ma ne ce al'amanatu abu na hudu ita amana sifatu ahalin islami sifa ce ta musulmai wal da kuma malamai wal da masu kira zuwa ga Allah فينبغي an تكون ظاهرة في سيرته to ya kamata ya dace amana ta zama ta fito fili karara a kan tafiyar da al'amuran musulmai malamai masu kira zuwa ga Allah mashhuratan ladan nas ta zama wato ta yatsu ta shahara kowa ya san da akwai ta a tsakankanin mutane duk inda aka ce wannan mai kira zuwa ga Allah ne a gada amana a tare da shi ba ce kai ku hankali da shi ba duk abin da ya shiga hannunsa ya faɗa rijiya gaban ta dubu a'a kada mutum ya zama haka a ya kamata a ga cewar amana ta bayyana gare shi a aikinsa a maganganunsa a mu'amalar na biyar mala yace yan bari lil ali ya kamata ga mai ilimi wadda'i da mai kira zuwa ga Allah al-ihtimamu bil adli ya damu ya himmatu da al'amarin yin adalci daidaita tsakanin wanda kake mu'amala da su wal bu'di anil asarati da nisantar san kai ko warar wasu a fifita akan wasu mahama balaga fadluhuma duk yadda matsayinsu ya kai inda ya kai da malami da mai kira zuwa ga Allah su zama adalai duk yadda matsayinsu ya kai kaddan sun kai wani koli a harkar ilimi ko harkar kira zuwa ga Allah su ce wannan zai iya ba su dama su sauka da kan adalci wa tuhuma duk yadda matsayin su ya kai ladal mujtama a gurin al'ummar da suke rayuwa cikin kada su kuskura su sauka daga layin adalci malami da mai kira zuwa ga Allah fa rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi wazza bai bainahum bittafawi ya rarraba abubuwa na darajantawa da martabawa tsakanin waɗanda ya zauna da su ta hanyar daidaitawa ka duba adalcin da na cewar ku ku zo ku kama kuma ku zo ku kama kuma ku zo ku kama a ɗauki dutsen nan a kai a lokacin ma musuluncin an fara ba fara ba amma an yadda a shugabantar da shi ba don ba na gaba da shi ba a lokaci ba don ba waɗanda suka girme shi ba ko suka ga tasowarsa ba amma an gamsu ina da adalcin da sauran ba lallai a same shi a gurinsu to ya kamata duk mai kira zuwa ga Allah duk wanda yake malinta ya zama haka al'ummar da yake rayuwa da su su fahimci cewar shi adali ne ba san kansa ne a gabansa ba walam yasta'fif li nafsihi manzo bai zaɓi wani abu dan kansa ya bar sauran ba ka ji ana malam ya fita da rabarsa au kabilatihi bai zaɓi al'uwa wato kabilarsa ba iya su ya wara ya ce su za su yi ban saura ba a da yi haka ba wannan shi ma mun koyi wannan darasin a wannan abin da muka koya na iya gabar hukuncin da manzo i da magana abin da ya faru akan ginin ka'aba inna lihtimama bi jam'i kalimatin nas haqiqa himmatuwa damuwa da tattara haɗin kan mutane al'umma su zama suna magana bai ɗaya haɗuwar wato al'umma a kan magana bai ɗaya wa naz'i fatilin niza da kuma wato ainihin cizge wani tsofa ne na abin da ya shafi rarrabuwa da jayayya wal da tashin tashina hadafin asasi manufa ce ta ƙoli manufa ce wacce take jigo tushe da ammatin salihina ga dukkanin wato salihan bayi wal muslihina da waɗanda suke kawo gyara shi ya sa shi manzo don al'umman nan da ike cikinsu kalmarsu ta haɗu bai ɗaya al'awarinsu ya tafi a bisa tsari guda sai ya fito da salon da yi musu adalci idamu da abin da zai zamanto kalmar tahar wanda da ya zo da abin da ya nuna ce to dutsen abin tun da abin ya zama ku tun da kun ce in yi shugabanci kuma in yi hukunci to na zartar al'umma ta kabila ta su ɗauka su je su saka ko kabila ta ku zo ku ɗauka ku je ku saka ai ku kuka ce kun yarda shugabanci ya yi aiki ƙarfa-ƙarfa abokara ko ta sai bai yi haka ba to wani sai ka cewa to duk wanda yake so ibada gyara duk wanda yake nagari to ya damu da al'amarin me zai hada kan al'umma ba abin da zai tarwatsa su sabanin abin da muke ciki yanzu wai dan kana so kai ma ka rike naka bangaren sai ka dara tafiyar tunda ka fuskanci ba za a yi ka duka ba tunda ba za su zaɓe da duka ba ko ba za su yi duka ba to kawai a sai da za a kawo sabani shi inda da suke so mu soke shi a masa wani sharri a yi wani kage a yi yarfan siyasa ba haka muke ba sai a ta shi sai a aibata shi to da an yi haka nan sai a to ai shi ke tun da haka to ai wasu ce ai kage ne sharri ne su sai sun yi shi to shi ke nan sai a ce to a kasa tafiyar to aka haka shi shi ke na iya wanda suka yi bangaren sa shi ma yana ta cewa a kansu dama dai shugabanci ke so kuma ya ɗauko hanya tunda wasu ya samu ya yago wasu ana nan sai ce to shi ma za su kafa tasu jam'iyyar suna neman gwamnati ya musu rijista ko ba haka ake ta yi ba to wannan yana nuna mana cewa ba shi ne abin da ya kamace mu mu koyi darasin da za mu fita daga wannan kazamiyar kazantacciyar wato ɗabi'ar da muke Ka ga tsakanin musulmi da musulmi ba jituwa akan wani abu wanda anan kuka zo ka tarar da shi kuma nan za ku tafi ku bar shi mala yace alhikmatu washura zuwa da abu da ya dace a gurin da ya dace dama shi ake cewa hikima ka faɗa abin da ya dace kuma ya daidai da inda ka faɗe shi to aikata wani abu na hikima ko faɗar wani abu da zama ya dace wa shura da tattaunawa a yi matsaya an gane ko to jannibul mujtama'a al makhatira wan niza'at waɗannan abubuwan guda biyu zuwa da abin da ya dace a gurin da ya dace a tattauna a yi matsaya yana nesanta al'umma ina nesanta society daga fada wa haɗarurruka da kuma abin da ya shafi ja'in ja da jayayya ah to ba yadda suka cewa duk wanda ya shigo ta kofar bani shaiba ya zama mana alƙali akan wannan kiki da muka samu kanmu ba su samu matsaya ba ai magana ce aka faɗe ta dace a gurin kuma suka yarda cewa to tunda mun tattauna haka shi kenan duk wanda ya zo kowa ya yi hukunci kuma a yadda da hukunci kaga sai zama wannan tattaunawar tasu ta fitar da su daga yaƙi wannan tattaunawar tasu da maganar da aka faɗa ta hikima suka yi aiki da ita ta zama musu matsirata shi ma da ya zo ya zama alƙalin da ya hukuncin suka cika a hukunci ya yi ko sai kowa ya bi to wannan yana daga ciki abin da yake kawo wato al'umma ta ɗinki mala ya ci gaba da cewa i'ba'un lati huquqahum al-ma'nawiyya baiwa mutane haƙoƙin su ta ɓangaren ma'ana ma la yuhillu bil maslaha da abin da ya zamanto ba zai ruguza abin da yake shine maslaha da amfani ba min asbabi ta'alifil qulubi ina daga cikin dalilan da suke sa a samu haɗuwar zukata wa a rida ina daga cikin abin da yake kawo yaduwar yadda fil mujtama'i a cikin al'ummar da suke rayuwa bai daya domin shi manzo sallallahu alaihi wa sallam da suka yadda yi musu shugabanci yi musu alƙalanci saboda sun san tunaninsa da basirarsa da gaskiyarsa da amanarsa ai sun ba shi haƙƙinsa yadda da suka yi da shawarar da wasu suka kawo a yadda duk wanda ya shigo ɗakin ka'abar nan ta ƙofar bani shaiba ya zama alƙalinmu ai an ba wa waɗanda suka kawo wannan hikimar da tunanin haƙƙinsu na cewar eh tunanin da suka yi mai kyau ne a yadda da shi ko to ashe idan har za a riƙa baiwa mai haƙƙi haƙƙinsa wanda yake da ido da gogewa a harkar ilimi a ce ɗauki harkar ku fito mana da abin da za su fito da shi su gawo a karɓa a yaba a aiwatar wanda suke da gogewa a ɓangaren likitanci a ce a to wannan ɓangaren lafiya ne ku ya kamata ku ɗauki ragamar wannan su zo su yi abin da za su fito da komai su kawo a karɓa a yadda a aiki da shi ɓangaren abin da ya shafi sanin injiniyanci da hanya ta a wannan fagen su na ne a ɗauka a basu a yi su zo da abin da suka zo da shi da ya dace a aiwatar shi zai sa komai ita fito kuma a ga abin da ake so amma in dai saboda ni ne a kai kuma wani ina yi na ina yin sa saboda haka ko da shi injiniya ne ni shi ne yadda ya riƙe min ɓangaren likitanci to ko za a ga kwace biya an fahimta ko a ni shi ne yadda ya riƙe min ɓangaren malimta zai zo da abu su malamin ce wannan aiki damu mini su kuma shi kuma ya ce to ba sa kanda da shugabancin da yake ya san da zai musu zai kowa zai gasa masa aya za su ji a jiki ko to haka yake kafa ma'ana wannan karatun da muke sai mun rika ɗauko shi muna sawa a cikin tafiyar mu ga ina ne matsalar ya za a mu gyara ina ne cikas ya za a mu gyara shine fahimtar karatu mala ya ci gaba da cewa musharakatul mustama tarayya al'umma kowa ya kawo kasansa Fima ma ya nubuhu a abin da ya zo idama al'umar wa adamu itizalihi da kuma rashin wato keɓewar wani daga cikin al'ummar da koma ya zama shi ɗan ba ruwanmu fil mulimmat a abubuwan da suke zama kowa da kowa mimma yartafi bihi sha’alud da'iya ina daga cikin abin da yake ɗaukaka al'amarin mai kira idan kana malami ko kana mai nusar da al'umma in wani abu ya taso na al'umma ka shiga a yi da kai a samu mafita to wani na kaddara kai na ɗaukaka kai na haɓaka a kan ka ce a ai mu harkar mu dai inda an ce ƙalin lahu ma shiga to ai ƙalin lahu ba inda ba ta shiga ko in dai ƙalin lahu za ka yi fi sabilin layi to ba inda ƙalin lahu ba ta shiga a duk inda za ka shiga za ka shiga in ka gama ta shiga ba to kai ne baka shigar da ita nan duk masu kirki ne to shi kenan sai mu gaya wasu abin da su ƙara kirki nan watsa ne a to ya za mu fito da su daga wannan watsewa akwai abin da ake faɗa don a fito da mai watsewa daga watsewa akwai kuma abin da ake gaya wa gyare da zan ƙara gyaruwa ko sai ka karkasa kowane sai a bashi na to sai ka fiye sai ita mimma yartafi'u bihi sha'nu da'iyati ila Allah ina daga cikin abin da yake ɗaukaka al'amarin mai kira zuwa ga Allah wa yurisu da'watahu al-qabul kuma ya baiwa kiran da yake karbuwa in kai da zaka shiga cikin al'umma ka damu da abin da ya dame su to zaka samu karbuwa a gurin su shi manzo da yazo ya shiga cikin wannan harkar bai ce kai wannan kazance na naku ne ba ruwana ba da aka ce shine alƙalin ai ya shiga kuma ya kawo mafita an samu wato kubuta daga matsala sakamakon shigo da to haka ne kira zuwa ga Allah ya kamata i zama idan abu ya zo da zai sa baki a tsaman mafita ya sa baki kada ya zama dan ba ruwan mu arzan abuwa suna lalacewa a zara ido to in suka kai gacin da wato ainihin ba za a iya shawo ba to kowa zai ja jikinsa har shi da yake cewa ba ruwan sai ta shafe shi mala ya ci gaba da cewa na goma قد يجيب الرأي السديد عن كبار القوم ana iya samun ra'ayin da ya dace shine ar-ra'ayu sadid ana iya samun ra'ayin da ya dace ya ghebo an kibaril qaumi ya zama ya faku ya oyu an rasa shi daga wajen manyan al'umma wa ya yatafattalu lahu wahidun min fityanihim sai a samu wani ɗaya daga cikin samarinsu sai ya faɗaka ya gano wannan ra'ayin da ya dace ɗin fayan bagi ɗalabin ra'ayi minal jami wannan yasa akwai buƙatar ya dace a rika neman wato ra'ayoyin da suka dace daga wajen kowa ba a ware wasu ba a ce sai su in aka rasa wannan ra'ayin da ya dace a cikinsu an rasa amma in an yadda za a iya karɓa daga ajinsu da ajin ƙasa da su to in a ajin su ba a samo tunano wannan abin ba a ajin kasar su aka samu za a samu mafita an fahimta inda a ce shawa sun yi la'akar ce to ai akwai shugabanni a cikinsu akwai masu shekaru a cikinsu su za su yi wannan hukuncin ba su yadda hukuncin annabi ya tasiri ba ai da sun su da girman bai aiki ba da shugabancin bai samu mafita ba amma da suka yadda za a iya samun abin da zai kawo mafita a gurin na ƙasa da su kuma su karɓa shi kenan sai aka samu mafita to mu ma haka ya kamata mu in aka ce yau ga ajin malamai suke da shekara irin tasa'in tamanin to kasu ce ai tun ba a haife ka wani muke koyarwa muke ba da karatu to kuma shi kenan allah ba zai iya ba da fahimtar da ba ku ba a sai ka karɓa ka samu mataimaki ka samu wato madadi ko ba kai sai kai farin ciki ka ji daɗin cewar wannan al'amarin da kuke ciki ba alamar zai ɓalɓalce ko kuma za ku da na sani baya a ga zarata sun tashi sai kai kima a gurin zaratan saboda kana karɓa abin da ba a samu a gurinka ba aka samu a gurin shi kai kima a gurin su kuma sannan kai ma ka tsari da su ko ba haka ba to haka abin ya kamata amma in ka rasa wannan to za a ta kyariya za a ta faɗa da juna mala yace as'ila shine karashin karatu tambayoyi lil muraja'ati dan koma baya zuwa ga abin da aka koya a dan kwankwaso a tabo a ji ina nan koko abin da ya kura a tashe shi kam umruhu sallallahu alaihi wa sallama lamman hadamat al-ka'aba shekarun annabi nawa ira da aminci Allah su tabbata a gare shi a lokacin da ka'aba ta rushe 35 ina da shekara biyar. ka'aba ta rushe aka yi aikin gyaran su fi ayi marhalati min marahilil bina'i tashajaru a wani mataki daga cikin matakan da suka kai ga cimma a ginin ka'aban nan aka samu tashin tashina a daidai gurin tsora hajar al'asodi amma tun farko gini duk ba a samu matsala har gini ya kai inda a gurin inda za a sa dutsen hajar al'asodi a gurinsa ana aka samu matsala sai da ginin ya zo ƙarshe ba rabon za a rubuzo shi Allah ya kama fita kaifa halal nabiyyu sallallahu alaihi wa sallam al mushkila to da ya annabi tsira da aminci Allah sabbata a gare shi ya warware wannan matsala ya warware ta da ɗaukan dutsen ya ɗora a kan zani ko mayafi ya kuma umarci kowace kabila wakilinta ya kama a madadinta a ɗauki dutse a kai shi gudun ko? masha Allah mahiyar durusul mustafada to kuma waɗanda darussa ne aka ƙaru da su min hadhihi alqissa daga dangane da wannan labarin banda waɗannan da muka faɗi sai ka je kai tai cikin abubuwan da kai ma za ka ƙaro ka samar sai su ga a kwana a tashi kai ma lokaci in aka ce kai ne za ka ba da darasin wannan littafin ba ni ba in ka zo a daidai nan sai kai ta tuttulo su to dama ka riga ka tsara su ka jere su ka rubuta ta ce kai ai da ka ji karatun wani ai ba za ka san na malam cewar wato so mun taba aka saboda waɗannan abubuwan da ka tattara eh subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta da wa natubu ilayk